ashmawi muna babin da yake bayani game da sallan juma'a ya ce a salisu sharaɗi na uku na juma'a alhudubatu al'ula huduban farko sharaɗi ne wahiya rukunin alas sahihi kai a wani maganan huduban farko rukuni ce wa kazalika al-khutbatu thaniyatu al mashhuri huduba ta biyu kuma a abin da ya shahara ita ma sharadi ce kenan kaga huduban juma'a ana yin ta farko ana yin ta biyu ɗaya tafi ɗaya ƙarfi huduban farko ita rukuni ce huduba ta biyu kuma sharadi ce al mashhuri wancan ko ala sahihi wala budda an ba bada zawali malam ce babu makawa ta kasance bayan zawali bayan rana ta kauce daga sama wa qabla salati kuma kada a yi ta kafin sallah hudu ba ta haddun ita hudu ba ta da iyaka hudu ba ta da iyaka amma fa inda malikin wajen imamu malik wajen sauran malaman kenan ba na da iyaka don wata riwaya tana cewa yana daga cikin alamun tashin alkiyama ga ga ba tana tsayi sallah kuma tana zama ya karama huduba ta kai ta taki a faɗi kalmomin da mutane za su iya haddacewa ma in an karanta shi kenan kawai sai a tashi rabin falle ma ya shi mutum inda malikin aidan wala budda an takuna mimma tusamihi al-arabu khutuba babu makawa hudu ba ta zama ta yi daidai da abinda laraba suke ce mashi hudu ba abinda laraba suke ce mashi hudu ba to zama hudu ba ta tattaro shi wato Haratu. daharatu mustahabbi ne wanda zai yi hudu ba ya zan yana da tsarki fihi ma a cikin gobin nan duka guda biyu wa fi wujubil qiyam ma taraddudun a ce waɗannan huduban duka sai ya yi su a tsaye to malamai sun kai komo a kai wasu suka ce e, wasu suka ce a'a wasu suka ce duka sai an yi su a tsaye suka ce a'a inda ya samu dama ya yi su a tsaye in ya yi su a zo na ma ya yi sharaɗi na uku ya cika rabi'u sharaɗin juma'a na hudu al'imamu a samu liman wa min sifatihi daga siffofin liman an ya kuna mimman ta jibu alaihil juma'a ya zama sharaɗin limami ne ya zama yana daga cikin wanda dama juma'an ta zan wajibi a kansu razan min sabiyi kaga kariya kenan daga kada ya zama yaro kada ya zama yaro wal musafiri da matafi wa gare hima da makamancinsu mimman lam Jibu alaihim wanda juma'a bata zama wajibi a kansu ba shi kaga yaro ai juma'a ba wajibi ne akan shi ba wa yushtaratu kuma sharadi ne an yakuna al-musalli bil jama'a ya zama wanda zai ma mutane sallah huwa al-khatibu shi zai hudu ba illa li udhrin yamna'uhu min zalika sai inda wani uzurin da zai hana shi wato kada a ce ga limamai guda biyu wani ya tashi yayi hudu ba wani kuma sannan shi ya tsaye da sallah kada ya haka nan amma inda uzuri to ana iya yi min marudin na rashin lafiya au nunin ko ya samu dimuwa na hauka Allah ya kare mu Auna hui zalika ko makamancin wannan wajibu intizaru hulil udhri al wajibi ne idan liman ya samu wani uzuri dan kaɗan, to a jira shi wato liman ya yayi ban farko sai lalura ta kama shi kila sai ji na bukatan zagawa to a jira shi ya je ya zaga ya sake alula ya dawo ya ci gaba da sallarsa lil udril karibi kenan alal asahi abu sazance mafi inganci ba da ya ce na jin dahara ko zai je bayi ya dawo shikenan sai ya ce to shikenan sai ka dawo mulewa mai ga sunan ga wasu na a ƙasa kai wani tashi a a jira shi inda udurin na kurkusa ne amma in mai nisa ne kaga sai a ci gaba da sallah alkhamisu sharaɗi na biyar maudu'ul istitani wurin da za a yi sallan juma'a ya zan wuri ne masauki ne wanda za a iya zama fala um, tuqamul juma'atu illa fi mawdi'in yustawtanu fihi ba a tsaye da juma'a sai wurin da za a iya zama wa yakunu mahallan ya zama mahalli lil iqamati dan zama yumkinul maswafi wanda za a iya kwana baladan kana au qaryatan gari ne ko ko maraya ce ko gari ne ko maraya ko alƙarya ne duk ɗaya ne sai mu tashi wa amma adabul juma'a fa samaniyatun haka ne ko amma la dubban juma'a guda takwas ne za mu maimaita a gurguje الثالث يعني عشماوي يجي